daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa kungiyar nan ta 'yan majalisar Najeriya masu hankoron ganin an tabbatar da adalci ta yi tsokaci kan rikicin badakalar kasafin kuɗi da ya bai majalisar wakilai. Kaɗai abu abin da muke so kawai shi Yakubu dogara kakakin majalisa da sauran makarabai shi da aka ambato su miƙa wuya a bincike su. To yau kuma za mu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku kan abin da ya shafi garkuwa da mutane. Shin waɗanne irin matakai ya kamata mutane su rika ɗauka a karan kansu domin kaucewa faɗawa hannun masu garkuwa da mutanen yayin da wannan matsala ke ƙara kamari a Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sannan muna kuma tafe da shirin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. jama'a barkanku da wuni sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana harama kai wata ziyara aiki cikin makon gobe a najeriya da kuma saudi arabia domin tattauna da shugabannin wayannan kasashen biyu kan al'amuran da suka shafi yankunan da suke ciki najeriya kerry zai fara zuwa inda zai gana da shugabanta muhammadu buhari da kuma za su maganta kan maganar kungiyar boko haram a cewar kakakin ita ma'aikatar harkokin wajen amurka din john carvey ita dai boko haram wacce ake zargi da laifin yin awon gaba da yara 'yan mata 'yan makaranta su ɗari uku daga chibok a shekarar da sha hudu har ilawo ita ce kungiyar da mayakanta suka hallaka mutane sun kai dubu ashirin a cikin fafutukar shekaru bakwai da ta yi tana yaƙi da gwamnatin ta najeriya domin cikin shekarar ta 2014 boko haram ta shige gaban kungiyar isis a matsayin kungiyar 'yan ta'adda mafi hatsari a duk duniyar nan tamu a cewar rahoton shekarar sha biyar. na wata cibiyar kididdigar ayyukan ta'addanci ta duniya a ƙasar saudiya kuma kerry zai gana ne da shugabannin ƙasa na sauran ƙasashen yankin gaf inda nan kuma zancen nasa zai ta'allaka ne akan tashin hankalin da ke gudana a ƙasar yamal a halin yanzu kuma mataimakiyar sakatar harkokin wajen amurka linda thomas greenfield ta ce kokarin neman sulhunta rikicin siyasa na cikin gida na ƙasar sudan ta kudu baya tafiya kamar yadda ake son a gani don haka akwai bukatar waɗanda abin ya shafa su koma kan teburin shawarwari a hirarta da muryar amurka ms thomas greenfield ta ce mutanen sudan ta kudu sun daɗe suna cikin bakar wahala inda ake gana musu azaba ana jefa su cikin halin gudun hijira da sauransu tuni dai shirin sulhun da aka cimma ya wargaje abin har ya kai ga gwabcewar kazamin ba ta kashi tsakanin sojan da ke biyayya ga shugaban ƙasar salva da masu goyon bayan tsohon mataimakinsa rek mashar a sanadin wannan sabanin nema shugaba kir ya kori mashar daga mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa ya kuma mai gurbinsa da taban din kai wanda wani rukuni na kungiyar splmio ta mashaɗin ke wato ke baiwa goyon baya hoton wani yaro karami da ke da alamun raunuka a jikinsa har da jini da aka ce ya samu daga farmakin jiragen saman da aka kai a birnin aleppo na ƙasar sham wato syria ya tada hankalin jama'ar duniya daban-daban da suka ga surar tashi a cikin kafofin watsa labarai da suka hada da na duniyar gizo Kungiyoyin adawa ta kasar syria din ne suka sako wannan hoton da ke nuna shi yaron zaune a kan wata kujerar wata motar ɗaukar majinyata inda aka ganshi duk jina-jina da kura sun rufe jikin nashi. Wani likitan garin Aleppo da ake kira Osama Abu laiz ya ce sunan yaron dai Omar Dagnish ne kuma dan shekaru biyar ne kacal da haihuwa. Jiya ne aka kai shi yaron asibiti aka ba shi magani sannan aka sallame shi. rahotanni sun ce an ji wa yaron ciwo ne lokacin da wasu jirage suka kai farmaki kan wata unguwa da 'yan adawa da ke can garin na Aleppo. To kuna jin labaran nan ne daga Washington fa. 'Yan sandan ƙasar turkiyya sun kai wani samame da jijjifin yau inda suka afkawa wurare sama da ɗari kuma suka ba da sammacinin mutane kusan 200 duk a ci gaba da suke da farautar mutanen da ake jin suna da alaka da wani hamshakin shehin malamin baturken nan da ke zaune a nan Amurka mai suna Fatihullah Gulen. wanda gwamnatin wato turkawan ke zargin shine umar haba'isin kitsa makircin yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a watan da ya gabata wanda ya citira 'yan sandan kasuwanni sun zama zuwa kamfanoni da masana'antu da shaguna daban-daban ne don neman mutanen da ke tausayawa kungiyar addinin da shi gulan din yake jagoranta akalla mutane 270 ne a kashe a ranar 15 ga watan yulin wannan shekara a lokacin gajeren yunkurin juyin mulkin kifar da gwamnatin ta turkiyya wanda hukumomi suka ce shi gulen ne ya jagorance shi tare da taimakon dubban sojoji da 'yan sanda bayan yunkurin ne gwamnatin turkiya ta kafa duka ta kana ta himmatu wajen kakkama dubban mutanen da take zargin sun taka rawa a cikin yunkurin juyin mulkin To yayin da Hillary Clinton ta jam'iyyar democrat da Donald Trump na jm Republicans suke ci gaba da gwazawa a takarar shugaban kasa a zaben da za a cikin watan nuwan banin Allah ya kama a watan nan Amurka. wata mace ya takara da ake kira jill stein da ke takarar shugaban kasa ita ma amma a ƙarƙashin lemar jam'iyyar ta green party ta ce tana ganin duk ta fi su damar lashe shi zaben duk da cewa galibi dai jam'iyyun nan guda biyu kawai aka sani wato democrat da republican a wata cuɗanya da jama'a da tasha talabijin ta siyanya ta shirya mata ne malama stein ta fito tana bayyana hillary clinton a matsayin macen da bata da natsuwa shi kuma donald trump ta ce mutum ne da ke cin mutuncin jinsi na mutane iri-iri da suka hada da baki 'yan wasu kasashe ga shi da da nuna bambancin addini da launin fata ga kuma abin da ta ce surutun tsiya a zaben shekarar dubi an taba samun dan takarar shugaban kasa a ita wannan jam'iyyar ta green party ana kiran shi nada wanda ya samu kashi uku cikin ɗari kawai na ƙuri'un da aka jefa da kuma ta dai george bush ne na jam'iyyar republican ya kada algo na democrat wasu kuma suna ganin cewa shigar nada da wato a takarar ne ya baiwa shi bush damar lashe wancan zaben tomata stein tana ganin duk wannan ba shi ba ne wannan karin tana iya lashe zaben idan ta samu goyon bayan matasa miliyan 43 da take bi sau da kafa domin samun goyon bayan su musamman ɗalibai wanda ke da bashin biyan kudaden makaranta wanda ya musu katutu wasu kamfanoni biyu na motoci wato uber da volvo sun ce za su haɗa kai su soma ƙera motoci masu duka kansu akan titina kan haka ne suka ba da sanarwa a yau alhamis cewa za su keɓe jarin dala miliyan 300 da za su kashe wajen ƙera waɗannan motoci daman shi kamfanin na uber tun ma a watan mayu da ya shige ya soma gwada irin wannan motar mara matuki akan titunan birnin pittsburgh da ke jihar pennsylvania To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara daga najeriya kungiyar nan ta 'yan majalisar najeriya masu hankoron ganin an tabbatar da adalci wato transparency group ta yi kira ga bangaren shugabannin majalisar wakilai da su miƙa wuya domin a bincike su dangane da batun badakalai yin cushe a kasafin kuɗin ƙasar kakakin ƙungiyar honorable muhammad musa soba shine ya bayyana hakan a wata hira da suka yi da wakilin murya amurka madina dauda kundin tsarin mulkin najeriya bai ba wasu 'yan tsiraru dama su yi abu da yawon majalisa ba majalisa aka ce ta yi saboda haka shi kakakin majalisa da karraban shi da sauran ciyamomin kwamiti ba su da ikon su je su yi abu da sunan mu ko da sunan majalisa ce dole sai ya tabbata tunda ba da mu aka yi ba kuwa dole ne nuna ba da mu aka yi ba. To an ce akwai doka ta cikin gida da kuke da ita da ta baiwa hmm. waɗannan shugabanni na majalisar wakilai su yi wannan aiki da kake cewa ba daidai ba ne ba saboda su ba a sa su a kwamitoci saboda suna shugabanci a majalisa ina gasken wannan. Abin da wannan dokan mu ta majalisa ta nuna shine shi kakakin majalisa zai naɗa shugabannin wayannan kwamitoci wanda muke da shi a gida shi zai mataimakan mataimakansu ma amma babu wata doka a cikin wadda nuna idan kawai kakakin majalisa ya naɗa ka shi kenan kai kuma sai ka je kai abin da ka ga dama shi kanshi kakakin majalisan babu wani hurumi da ya bashi gurbin yayi abin da yake so ballantana wani mutum da shi kakakin ya zauna ya naɗa. To yanzu me kuke so? Abin da muke so tun da sun riga sun yi abin da ransu ke so kuma sun tabbatar cewa abubuwan nan waɗanda ake ambatowa suka sa aka cire honorable abdulmumin jibril a kujerar shi to ai babu dalilin da ya sa a cire wani ko kuma a hukunta wani wani kuma a kyale shi tunda babu abin wata doka da ta ce shi shugaban majalisa yakubu dogara da sauran makarabai shi ba za a iya tuhuman su akan wannan abin da aka yi ba ai sai riga sun gama kama kansu tunda ai laifin da aka ce a zo jibrin yayi ne aka cire shi Shi ne shi kuma ce ba shi kadai bane da su ne kuma ba yadda za a wani irin tsari ne zai bar mutum kwaya ɗaya tilo ya yi abin da ya ga dama da kasafin kuɗin babban ƙasa irin Najeriya. Sau kai ya nuna cewa ba shi kadai ya yi wannan abu abin da muke so kawai su Yakubu Dogara kakakin majalisa da sauran makarabban shi da aka ambato su miƙa wuya a bincike su su nuna ma duniya cewa su ba su aikata wannan laifi ba tunda ba su da kariya karkashin tsarin mulki ba su da kariya a duk wata doka ta kasar nan dole ne a tume su dole ne taskan su dole ne in an same su da laifi a hukunta su honorable muhammad musa soba kakakin kungiyar nan mai hankoron ganin an tabbatar da adalci a majalisar wakilan najeriya to muna kan kokarin samun bangaren su shugabannin majalisar domin jin me za su ce dangane da wannan kira to a jamhuriyar Nijar rahotanni na cewa wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai wani hari a yankunan da ke Difa inda suka kashe mutane biyar suka kuma kwashe shanu da dama musa cangari dan jarida ne kuma dan asalin yankin na difa ya kuma yi wa abokin aiki na abdulaziz adili turo karin bayani kan wannan hari to a nan ne bayan gari wadansu yan boko haram suka zo suka samu wani dan taliki eh, suka same shi nan suka yanka shi suka kwashi eh, dabbobin shi suka tafi kuma ba wajen tafiyan wajen tafiyan su suna ji suka gamu da wadansu eh, makiyaya nan ma suka kashe mutanen guda hudu suka tafi da suka tafi da dabbobin akwai waɗanda kuma aka ji musu rauni akwai wadansu mutane shida wanda suka kama suna tafiya da su to sai wannan mutanen suka samu sakubci suka gudu amma akwai wanda aka shi ma da sun harbe su ne shi ne abin da ya faru san da cewa akwai jami'an tsaron Niger Nigeria da Chadi da wannan abin ya faru ba ku ga wani canje-canje ba to Eh, ba mu san akwai wani abu da suke nan suna yi su jami'an tsaro na Nijar da na Chadi amma mun san da wannan abin da ya faru kuma eh, watakila za su dauka matakai amma bin mu da labarin abin da suke nan suna yi mun san dai suna can suna kai hari ga mutanen boko haram musamman mun ji labarin ana cewa suna can wajen iyaka da najeriya eh, musamman ma akwai garuruwa wanda suka amshe daga hannun 'yan boko haram din a can eh, najeriya Musa Cangari kenan kuka ji daga jamhuriyar Nijar. da da muka sake komawa najeriya jami'an 'yan sanda a jihar bauchi sun ce sun kwato wasu mutane da dama da aka garkuwa da su kana sun kuma cafke wasu da ake zargi da aikata laifukan garkuwa da mutane da satan shanu daga bauchi ga rahoton da abdulhab muhammad ya aiko mana kwamishinan 'yan sanda alhaji halliru gwandu har ila yau ya ce rundunar ta gano bindigogi iri daban-daban guda biyar da alburusai masu yawa da kuma motoci guda biyar iri daban-daban har ila yau rundunar ta gano wasu baburan hawa guda biyu da shanu guda 171 da kananan dabbobi irin dangogin tumaki da awaki guda 133 sai tsabar kudi naira 176,770 ga karin bayani daga bakin kwamishinan 'yan sanda. mutane dai kamar da ni gaya ma su wa'anda ake irin kamawa kamawa dinnan wa'anda mun ka ceta mun ceci mutum kusa ga hamsin. wanda ake sata ake sata mun ceci mutum kusa ga hamsin aikin kun gansu mutane ne wayanda suke suna da siffa ta fulani su kansu mun kama kusan arba'in da wani abu sama da da biyar suna gidan yari sama da da uku suna nan wurin. Jihar Bauchi na kewaye da wasu dazuzzuka waɗanda yake ana ganin kamar tamkar maɓuya ce ga irin waɗannan mutane. Dazuzzukan da kake faɗa yanzu haka muna, muna da mutane ciki dare da rana akwai mutanenmu daga bisani na ji ta bakin masu satar shanu da kuma masu garkuwa da mutane daya bayan daya na suleiman suleiman daga yana kake daga nan ningi ningi a na ka kama ka a gura a gura ka kama ka a Bakatunbe. Bakatunbe daji ne wajen eh menene faru har aka kama ka lalle shanu ne muka ɗauko za ta mala ko ne masu satan mutanen nan ne garin ya ka samu kanka na kai kuma wani ne dai ni ya kira ni ka san shawari da abokantaka da yawa eh. wani zai iya ya ja ra'ayinka da kuɗin nawa ne kuke kuka ci a biya dubu dari biyar ne ya ce a biya amma bai biya ba ya ko yaron ma bai biya ba ba yi magana kuɗin abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya bi ta a sannu to duniya mu bi ta a sese to duniya mu bi ta a sannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tijin ina da kanan sawa ya gode Allah bayan yin alheri shi ne ta yau kan batun yin garkuwa da mutane muke so mu baku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin waɗanne irin matakai ya kamata mutane su rika ɗauka na karan kansu domin kauce faɗawa hannun masu garkuwa da mutane yayin da wannan matsala ke ƙara kamari a Najeriya mun samu kiranmu na farko daga jihar Niger wane ne kan layi Hello Musa Ibrahim daga Delta State Hello kana jin mu Eh ina jin ka Musa ne daga Delta State Najeriya Yawwa to menene ra'ayinka gurin mutane su ya kamata sun ka yin tsaro da kansu ba wai sai su kira hukumomi sun zo su yi musu tsaro ba saboda su ma igo ne kafin kuma ta zo ya kamata mutum ya rika tsira ya san mutanen da su mu'amala da su shi ne ra'ayi. to mun gode a yau batun da muke tattaunawa shine kan yadda mutane za su ringa daukan matakai na kare kansu dangane da batun yin garkuwa da mutane da matsalar take ci gaba da kamari a najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar doka kira mun samu daga jihar delta wane ne akan layi Umar Tula ina kira daga nan Asaba Deltas. To yau muna jin ka menene ra'ayinka? Hello. Hello yau muna jin ka. Eh ina ji. Eh na ce menene ra'ayinka? Eh gaskiya ya kamata mutanen nan duk wanda aka kama a yi dauki mataki sosai kansu. Eh kamar misali mutane a bangaren su wani irin matakai kamata su rika dauka domin kauce fadawa hannun su 'yan masu wato garkuwa da mutanen eh ya kamata duk lokacin da zaka tafiya ka dinga tafiya da waya ka a hannunka inda saboda akwai wuraren da su ma suke targetin su dauki mutum su kama shi to in kana irin wannan wurin sai ka sa waya ko kuma ka dinga lura da masu binka hmm. yawa eh. to mun gode kwarai da gaske eh, yau muna tattauna ne kan batun matakan da mutane kamata su ɗauka domin kaucewa fadawa hannun masu garkuwa da mutane wato irin matakan da mutane za su ɗauka na karan kansu ba tare da lalle sun dogara a kan jami'an tsaro ba lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga kira mun samu daga kogi wane ne akan layi Suleiman Ibrahim daga Jakuta Rojaran da ba kogi sai ma'aikatan mun na kala ta a Jakuta yawa to muna jin ka wannan abubuwan da ya kamata wajen mutanen a rika musu don Allah ko mu ma yanzu nan wanda ke ba a so a bala amma dai gaskiya kamata ya rika musu hukunci kuma kamar da kuka ce mutane su rika tafiya da ko su rika lura mutumin da zai zambace ka yana da makami kai baka da hito ta ya za ka yi da shi ba da za ka sai dai kawai dai wato a san gwamnati dinga samun mataki da za ta ɗauka amma in ba haka ba wanda bai da ko sanda ko wuka ko wani abun nan mutum ya zo da manyan-manyan bindigo ya tarbe ka to za ka yi da shi e wato wani lokaci zaka ga akan hada baki da wasu mutanen angonni ko ma na jika kaga an yi garkuwa da mutum to mutum wato shine muke so mu ji kamar waɗanne irin matakai mutum ya kamata ya ringa lura da su wannan kamar yadda ka faɗa tabban ne muna da tabbacin irin wani abubuwan da ka faɗa to su mutanen da suke makwauta ko yan unguwa su za su rika lura da take-taken waɗanda suke tare da su in sun ga abu ga alamar yadda suke ciki sai su riga sai su tabbatar da su ga hukuma ga abin da yake faruwa fa bangaren su kuma a cikin su to madalla mun gode ga wani kira mun samu daga katsina wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam Kana magana da Alhaji Haruna Inda ‘yan tumaki. To Alhaji Haruna muna maka muna maka maraba da zuwa menene ra'ayinka? To alhamdulillah wato ra'ayina a nan kamata yi a koma wancan tsohuwar hanya ta duk wani bako ko wani bakon ido da ya shigo cikin gari a rika lura da shi a gan shin daga ina yake wani gida ya sauka wane ne shi. saboda waɗannan mutane kafin su aikata irin wannan sai sun zo sun zagaya unguwa sun duba su da gidan wanda suke son su kama su sai sun yi wannan saboda haka ya kamata a ce waɗannan masu unguwanni da sauran masu gari su rika lura da waɗanda suke unguwan su lura da duk wani bako wanda ke shigowa a unguwa ko ga gari ta wannan ne to madalla mun gode alhaji haruna daga katsina ga wani kira mun samu daga bauchi wane ne akan layi Hello. Eh muna jin ka na Bauchi. Hello. Hello muna jin ka. Muhammad Lawa ne ke magana da karamar hukumar Bauchi jihar Bangiya. Yawo to muna jin ka Muhammad Lawa. Wato wa'annan mutane da suke garkuwa da mutane ya kamata in an same su a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a gare su don wa'annan mutane sun addabi mutane. to Muhammad Lawa kamar akwai matakan da mutane kamar su rika dauka a bangaren su baya ga na jami'an tsaro wajen kare kansu daga fadawa hannun masu garkuwa wa'annan mutane ai ka san wani lokacin mutane wasu za su gansu sun san masu wannan aiki amma saboda tsoron su suke kawo ba sa saboda in sun faɗa ma hukuma suke kawo suna cutar da mutane to mun gode a muhammad lawal daga bauchi ga wani kira daga jihar plateau da ke makwabtaka da bauchin wane ne kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam na ga kamar na jihar plateau kana jin mu na ga kamar layin ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tattauna ne game da batun masu garkuwa da mutane shin waɗanne irin matakai ya kamata mutane su daga ɗauka a karan kansu domin kauce faɗawa hannun masu garkuwa da mutanen yayin da wannan matsala ke ƙara kamari a najeriya to ga kira mun sake samu daga bauchi wane ne kan layi hosea adamu ne daga karamar hukumar ta bauchi yau wato maladin a gurguje menene ra'ayinka to ra'ayi na shi jama'a a yi la'akari da shiga mota akan hanya kuma da su sabbin fuskan jama'a da aka gani a unguwanni ko kana jin mu hello na bauchi kana jin mu a tuna kamar layin nashi ya katse kuma lokaci ya ɗaga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da ra'ayinsu yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice 'yan wasan najeriya 'yan kasa da shekaru 23 sun sha kashi a wasan kusa da ta karshe na gasar kwallon kafa a wasannin motsa jiki na olympics a kasar brazil inda kasar jamus ta doke ta da ci biyu da nema wannan dai ya kawo karshen fata da sa rai da 'yan najeriya da dama suka yi na samun lambar zinari a gasar ta bangaren kwallon kafa sai dai kuma a bangare daya na gasar mai masaukin baki wato brazil ita kam ta lallasa kasar honduras da zunzurutun ci shida da nema inda ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar karo na hudu a tarihi kasar ta brazil ba bata taba lashe lambar zinari ba a bangaren kwallon kafa na gasar ta olympics domin ko a can baya ta sha kashi ne a dukkan wasannin karshe a shekara ta 1984 da 1988 da kuma shekara ta 2012 a yanzu dai brazil din za ta fafata ne da kasar jamus a wasan karshe ta gasar yayin da najeriya kuma za ta kara da honduras domin takarar lambar ta gulla. dan wasan kasar ghana andre ayu zai kwashe tsawon watanni hudu ba tare da taka leda ba sakamakon aikin tiyatar da za a yi masa a kafa ayu dan shekaru 26 yana taka leda ne a kungiyar west ham wacce ta saye shi daga kungiyar swansea akan kuɗi fan miliyan 20 ya kuma samu raunin ne a wasan da chelsea ta doke su da ci biyu da ɗaya ta gasar premier a ranar litinin da ta gabata david gold wanda ne ɗayan shugaban west ham din ya bayyana bacin ran club din akan raunin da dan wasan ya samu mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila arsene wenger ya bayyana cewa a shirye kungiyar take ta kashe kuɗi a kasuwar cefanen 'yan wasa kafin rufe kasuwar a ranar 31 ga wannan watan masoya kulob din na arsenal ya sun sha sukan lamirin wenger akan rashin sayan 'yan wasa a 'yan shekarun nan inda suka sha fama da rashin 'yan wasa a wasanni da dama sakamakon raunuka. Wenger dan shekaru 66 a duniya wanda ya kwashe tsawon shekaru 20 yana jagorancin kungiyar ta Arsenal ya yi kira ga magoya baya kulob din da su yi masa uzuri domin kuwa ya sayi 'yan wasa da adadin su ya kai har 400 a zamansa da kungiyar ta Arsenal. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a cewar rahoton shekara-shekara da ma'aikatan harkokin wajen amurka ke fitarwa a kan walwalan addini an gano akwai wasu gwamnatoci na nuna kuntatawa mai nasaba da addini kuma akwai kungiyoyi da irin wannan akidar su ma kamar na boko haram da isis da kuma ake kiranta da daesh a fadin duniya an fi da rahoton shekarar 2015 kuma ya taɓo abubuwa masu ɗaga hankali da dama da suke faruwa a kan dokokin sabo da ridda wanda kimanin rubu'in ƙasashen duniya na ƙunshe da su a cikin littattafansu. gwamnatoci na wa'annan kasashe na amfani da dokokin suna matsawa wasu kungiyoyin addini lamba wato addinan da ake ganin su a matsayin sabbin addinai ko waɗanda aka rinjaya a ƙasashen babban jakada mai kula da harkokin addinin ƙasa da ƙasa david sapastan ya bayyana hakan ne a cikin gabatarwar rahoton ya ce kasancewar wa'annan dokoki ya sa gwamnatoci na amfani da su ta hanyoyi da dama wurin tsoratar da murkushe addinan 'yan tsiraru kuma sautari wa'annan gwamnatocin suna gazawa wurin ɗaukar matakan kwantar da tashe-tashen hankula da ke barkewa sakamakon zargin kalaman sabo ko na ridda. jakada sebastian ya ci gaba da bayani yana cewa idan an gano wannan zargin yin kalaman sabo ko na riddan karya ne gwamnatocin ba su daukar matakin da za su gano masu zargin karyan don hukunta su Wannan rahoton shekara-shekara ba don lacca ake da shi ba, sai dai ana ƙoƙarin bayyana irin wa'annan damuwa ne don a gyara su. Sa'annan wannan rahoto na zama takamaiman hanyar samun bayanai ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a da 'yan jarida da kuma gwamnatocin ƙasashen waje. Ba da kariya da addinai da ba da damar yin addinai na ci gaba da zama muhimmiyar manufa ga Amurka. Yakada Sebastian ya ce kamar kowane kalubale wannan aiki na da wahala a faɗin duniya amma ba za mu ja da baya ba a wannan aikin. Ya ce wannan rahoto na bada cikakken shaida akan yadda ya kamata a mai da hankali a wasu wurare cikin hanzari kuma yana zama takarda da za a duba a magance waɗannan matsaloli da zai kai mu ga samun walwalan addini ga kowa. Jakada Sebastian ya ƙara da cewa jami'an gwamnatin amurka ciki har da kusoshinta suna allah wadarai da cin zarafin bil'adama da take yancin walwalan addini a koda yaushe kuma suna fitowa suna bayyana damuwansu kai tsaye ga gwamnatocin da suka gaza wurin tabbatar da walwalan addini sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai a takaice To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana shirin zuwa Najeriya domin kyauta ziyarar aikin Allah kamar cikin makon gobe kuma ko bayan Najeriya zai leƙa eh, Saudi Arabia. Amma Najeriya Kerry zai fara zuwa da zai gana da shugabanta Muhammadu Buhari su yi magana game da kungiyar Boko Haram a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Kungiyar Boko Haram dai wacce ake zargi da laifin yin awon gaba da 'yan matan nan na Chibok su kamar uku a shekarar 2014 har ilawa ta ce kungiyar da mayakanta suka kashe mutane sun kai dubu ashirin a yakin shekaru bakwai da ta yi da gwamnatin najeriya a halin yanzu kuma zama takorin mamu da to madalla a gaida kai aliyu masu haro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin shi Aliyu da Daniel Brown da kuma Rashad Smith da ya haɗa mana sautuka Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.